muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato kitabu tauhid darasinmu da ya gabata <coughs> darasinmu da ya gabata Shi ne darasi na arba'in da biyar wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasi na arba'in da shidda darasinmu na arba'in da biyar shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na hamsin da takwas babin da malam ya kawo mana mai bayani akan masu yi wa Allah mummunan zato zato irin na jahiliya in ji irin abubuwan da malam ya tattauna a cikin wannan babi yau a harkon darasinmu na arba'in da shida za mu fara da harkon babi na hamsin da tara malam ya ce babu ma ja a fi munkiril qadari babi mai bayani akan abin da ya zo ga masu musan kaddara. wanda idan muka lura da shi asalin babin za mu ga munkirin ƙadari asali ne wato jam'ul muzakkarin salim ne bi ma'ana munkirin al-ƙadari samatin da aka raba shi da zarar aka aka yi idafa to nun akan shahida <clears throat> wa taskudun nuna ni fil idafa idan an raba kalma zuwa ga wata kalma za a share nunun kamar wanda in akwai tanwini shi ma share shi ake yi ya zama ba za a raba kalma ba kuma tana nan da asalin ta to wannan kenan don haka an ka share nuno ma idafa kamar wanda aka shahi shi nuni, mara da a ce babu ma ja a fi munkirin alqadari sai aka ce babu ma ja a fi munkirin qadari babu mai bayani akan abin da ya zo ga bayani na masu musun kaddara wanda mutane game da kaddara sun kasu gida uku jama'a ta farko akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu da suka haɗu waɗanda aka ce ma jabariya da Jamiya. sun tabbatar da ƙaddara ga Allah subhanahu wa ta'ala su wannan ƙungiya ta farko sai dai sun wuce wuri a cikin tabbatar da ƙaddara ɗin har suka sance zaɓin bawa da ƙudurar da aggabawa. bawa suna cewa bawa bai da zabi na komi bai da ƙudura ta komi ga abin da yake aikatawa ko bari Shin abincin da bawa ke yi da sha abin da bawa ke yi da kwanan da bawa ke yi da farkawar da yake yi da ɗa'arsa da kuma saƙon da yake yi duk ga baki ɗaya bai da zaɓin komi kuma bai da wata ƙudura waɗannan ƙungiyoyin guda biyu wanda alhamdulillah munan wannan ƙasa ba mu da suwa jabariya da jahamiya wannan fahimtar tasu kuskuren rata suna cewa babu bambanci tsakanin mutum <clears throat> ya sauko ga matakali a gidan sama ko ma a turo shi to amma kuma sai ka ga in za su saukowa ga gidan sama ɗin takowa su kai in babu bambanci kamata ɗaya in mutum zai ji dowa sai ya faɗo amma ba su ba su faɗowa ɗin illa dai kawai sun rika wannan don su saba ma a karantar ta annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu daga cikin ƙungiyoyi kuma su ne waɗanda ake ce makadariya da mu'tazila waɗanda su kuma sun tabbatar da cewa bawa yana da zaɓi kuma yana da ƙudura ga abin da zai aikatawa amma su ma sai suka wuce wuri a cikin wannan inda suka kore cewa shi Allah subhanahu Ta'ala. game da aikin da bawa ka yi Allah bai da mashi'a ma'ana wai ba sai Allah ya so ba in bawa zai yi abu kuma babu wani abu da Allah ta'ala ya kaga na aikin bawa wanda masu zurfa bawa daga cikinsu su waɗanda yake kadariya ne da mu'tazila sun zurfafa game da ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa duk wani abu da zai waruwa wai Allah bai san da shi ba gaba ne ya faru kamar cin abincin da ba zai yi ko sha abin sha ko kwana ko farkawa ko da'a ko zabo wai dukkan wannan yana aukuwa ne bisa ga zaɓi na shi bawa zaɓi ne cikakke da kudura sai cikakka ubangiji subhanahu wata'ala ba babu son Allah cikin wannan kaga su ma sai suka fada akan kuskure suna cewa ma wai ubangiji ta'ala bai da ilmi akan waɗanga abubuwa gabanin su waru wanda kuskure ne babu wani abin da zai waruwa wanda ba da ilimin Allah ba na uku daga cikin jama'u game da ƙaddara su ne sunna jama'a su da suka zama tsakatsaki waɗanda su sun haɗa tsakanin dalilai duk wani abu to za su yi ƙoƙarin biɗar dalili ko hujja sai suka shiga mafi alkhairin addini suka fi mafi biciyar hanya sai suka amince da ƙaddarar Allah kuma suka amince da ƙudurar Allah sun yadda da ƙaddara da ƙudura suna cewa bawa kuma yana da zabi shi ma yana da ƙudura don abin da ya kasance game da sha'ani na halitta ko talitta kamar motsi ko yin shiru ko samu ko rashi wannan kasantacce ne ya faru da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya so haka kaga sun bambanta da jama'a farko na ƙadariya da jabari'a na su mutane na farko wayanda su ne jahamiya da jabariya sannan sun bambanta ga mutane na biyu waɗanda su kuma su ne ƙadariya da mu'tazila waɗanda duk sun kore wannan to amma su dama ahli sunna wal jama'a sukan tsaya tsakiya ba za su wuce wuri ba sannan kuma ba za su dakushe ba za su tsaya tsakiya sun yadda da cewa dukkan abin da ka waruwa na motsawar kowa da tahiyyar mutum da dakantawar shi saukar ruwa da komi wannan duk ya ne da son Allah duk abin da yake kasancewa cikin halittun Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta to wannan halitta ce ta Allah babu wani mai halitta ko tsara al'amari in ba Allah ba mabuwayi mai girma kaga sun sun yarda da koda mutum na da wani kadara ko kudura to shi mutum ba zai iya samun iko ko dama ba har sai in Allah ya so ya yadda. da karshe ma babba abin da suka kawo wa dalili shine cewa wa ma sha'una illa an yasha Allah ko da ka so yin abu ko kuna son yin abu ba za ku iya ba sai in Allah ya so na ku yi wannan abin qala ibn umar abdullah dan umar ya ce, Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa Ya ce wallazi nafsu ibn umar biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa abdullah ɗan umar take ga hannunsa Allah kenan Lauka na li adihim mithla da a ce ɗayansu yana da kwatankwacin dutsen Ohudu na zinariya thumma anfaqahu fi sabilillah sannan ya ɗauki abin nan da yake da shi na kwatankwacin dutsen Ohudu na zinariya ya ciyar da shi ya yi sadaka saboda Allah ma ƙabila Allah minhu Allah ba zai karɓi wannan ciyarwa ba da sadakar da ya yi? hatta yu'mina bil qadari sai ya yi imani da qaddara kamin Allah ya karbi abin da mutum zai yi na kyauta ko sadaka ko wani abu na ciyarwa don Allah to sai mutum ya yi imani da qaddara wanda ita kuma qaddara tana da bangare biyu akwai qaddara ta alkhairi akwai ta sharri kuma lalle ne duk mutum ya yi imani da su ga baki daya sun dalla sannan Abdullahi dan Umar ya kawo dalili bi kaulin nabi da cewar ahmadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al abinda ake ce ma imani an tu'mina billah yi imani da Allah wa mala'ikatihi yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi yi imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da rana ta ƙarshe abubuwa guda biyar kenan na shidda wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri a lokacin da ka samu wani abu na alhairi da Allah ta'ala ya kaddara maka sai ka gode ma Allah a lokacin da ka samu wani abu na sharri da baka so ka zargi kanka da shaidan faman wajada khairan falyamidillah a wani hadisin haka annabi yace sallallahu alaihi wa sallam faman wajada gaira dalik wanda bai samu alkhairi ba fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai ainihin kansa to idan muka dawo wajen yin imani da Allah an tu'mina billah za mu ga shi ma ya kasu kamar gida hudu na farko yin imani da zaman ubangiji subhanahu saman samamme ma'ana Allah yana nan a rashin harkon Allah baya da harko rashin ƙarshen Allah baya da ƙarshe sannan abu na biyu sannan mu yi imani da cewa Allah shi ne mai yin halitta da abin da muka gani na halitta Allah ne ta yi aka kashewa aka rayawa haka azurtawa, aka ba da lahiya ko jarabar mutum da wani abu na cuta kamar rashin lahiya abu na uku ƙarƙashin imani da Allah shi ne mu yi imani da cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai masu bautar ruwa ba sa akan sawaba masu bauta ma itace da duwatsu ba su akan sawaba masu bauta ma rana da shanu duk ba su akan sawaba lalle ne mu yadda cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai abu na hudu lalle ne mu yi imani da sunayen Allah sa'annan kuma mu yi imani da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan muka zo ga abu na biyu daga cikin rukunin imani guda shidda shine wa mala'ikati imani da mala'ikun Allah shi ma imani da mala'iku ya kumshi abubuwa guda hudu lalle ne mai imani da cewa su mala'ikun suna nan sami akwai su Allah ta'ala ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji in ba shi ba na mala'iku sama ta warkuwa zuwa ta bakwai duk suna nan cike da mala'ikun Allah kuma suna bauta ma Allah sahiya da marici na biyu mu yi imani da sunaye waɗanda aka sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu mala'iku da wasu sunaye, kamar irin Jibril, kamar irin Mika'il, kamar irin Asrafil, kamar irin Malik, Eh, wanda yake gadin gidan wuta da kuma abu na uku shine mu yi imani da ayyukansu akwai malakul maut wanda Allah ta'ala ya mallaka ma karɓar rayuwa yana da mataimaka daga cikin mala'iku masu kama mai aiki sannan kuma abubuwan da ke waruwa kamar a ce wani ya rasu nan wasu sun rasu ta har tunani ya kewaye mutum to wai mala'ikan mutuwa guda ne malakul maut to amma kuma waka an san mutane ran mutanen Najeriya waka an san mutanen India waka an san na gari kaza wannan duk bai zama abin mamaki ba yanzu an wuce shekara hamsin da kasar Ingila suka bullo da gidan rediyon BBC can tashar take amma in an kama duniya ko ina a lokaci guda ana ji kaga aikin dan adam kenan ko to bale na Allah wanda shi Allah ya wakilta mala'iki mai wannan aikin kawai abin da annamu mu mu yi imani mala'ikan nan ta mutuwa da Allah ta'ala ya wakilta akan karɓar rayuwa aikin da aka bashi to duk wanda zai mutu yana mutuwa ne da izinin Allah sannan mala'ikar ita ce mai karɓar ran abu na hudu shine yin imani da sifofi na mala'iku kamar cewa ba su cin abinci ba su shan abin sha ba su yin aure ba su haihuwa ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya halitta su da haske in mun zo ga abu na uku cewa wa kutubihi imani da littafan Allah za mu ga akwai littafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabawa a yadda Allah ta tabbata amincin Allah ya tabbata ga annabawan Allah Allah ya saukar mu wasu daga cikin su littafai kamar mu yi imani abu na farko kenan mu yi imani da cewa littafan nan da aka saukar daga wurin Allah suke kuma gaskiya ne an saukar musu da littafai sannan abu na biyu mu gaskata labarukan da suka zo a cikin littafan da suka sauko daga sama sannan abu na uku kuma mulizim tama ma kanmu cewa hukumce-hukumcen littafin nan tabbatattu na in ba dalili ya zo a kan shahinsu ba kamar attaura kamar injila kamar zabura kamar so ibrahim wa musa in ba ƙur'ani ya zo da shahin hukuncinsu ba to shi kenan hukuncin yana na har yau to amma alƙur'ani da ya zo sai ya zama shine mai shahewa ga hukumce-hukumcensu sai abin da Allah ya so ya tabbatar na hukumci sai ya zama shi yana nan tabbaci a yanzu. Abu na hudu daura da su littafan Allah shi ne yin imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da muna waɗannan littafai kamar irin attaura da injila da alkur'ani da zabura da so Ibrahim wa Musa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su. Mala yace to akwai faɗakarwa a nan littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga hannun Yahudawa da Nasara ko kuma littafin da suke a hannun Yahudawa da Nasara a yau to hakika an samu canji da koyewa kama an samu wani abu ya shiga cikin su don haka ba za mu amince da su ba kamar littafin da ke ga hannuwan su a yau amma waɗancan da Allah ya saukar to littafin ne da suke saukaku daga Allah amma za ka ga an samu kurakurai canje-canje da wurwurawa a cikin waɗannan littafan da ke ga hannunsu a yau. To sai abu na hudu shine yin imani da manzannin Allah, mu yi imani cewa su manzannin Allah Allah ta'ala ya yi aike zuwa gare su don su iya da shari'ar Allah, kuma mu yi imani da cewa manzannin Allah akwai wasu ayyuka da suka keɓanta a kansu. abu na farko da za mu imani da shi daura da su manzannin Allah za mu yi imani cewa su manzannin Allah gaskiya ne kuma su masu gaskiya ne kuma su abin gaskatawa ne abu na biyu mu yi imani da abin da yake ya inganta na hadisai da ya zo daga manzannin Allah kamar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da ya tabbata na hukumce-hukumce ga manzanni in dai ba shayin shi ya bayyana ba kamar irin abin da aka ce an shaye hukumcin shi to shi kenan sai mu yadda cewa an shaye wannan hukumcin abu na uku wanda za mu yi imani da shi game da manzannin Allah shine muna yin imani da ainihin abin da muka sani na ainihin manzannin nan na Allah kamar wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunayen annabawan Allah manzannin Allah har su ashirin da a cikin alkur'ani inda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura da ake ce ma suratul anbiya to sai faɗin a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yau yawmil akhir kai imani da ranar lahira lalle ne mu san cewa ita ranar lahira ita ce rana ta ƙarshe rana wadda ita a ƙarshe wanda babu wani ne bayansa game da rayuwa ta duniya yanzu an shiga wata rayuwa ta biyu ta gidan lahira da Allah ta'ala yana cewa wa inna yin 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wani guda na gidan lahira kamar shekara dubu na na duniya kaga akwai bambanci duk da ma rayuwar barzawa ta kabari tana da bambanci da rayuwar duniya to lalle ne mu yi imani da rana ta alkiyama da kuma abubuwan da za su faru a rana alkiyama kamar hisabi da za a yi wanda za a sa kan kama duk wani maluki da ya dau haƙƙin wani bayan an karɓi haƙƙin Allah ta'ala na tauhidi imaninka ya tabbata to sannan in wani na bin ka haƙƙi kuma kowane na sai an ba shi haƙƙin nan nashi wanda su kafirai ba wani hisabin da ke a kansu da zuwan su to za su haɗa ne cikin azabar Allah don sun yi tawaye sun bijire ma Allah ba su bi Allah ba na shidda na ƙarshe shi ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri ba abin da ya same ka wanda yake na alheri ne ka gode wa Allah abin da ka samu na mummuna to wannan kuma ka zargi rayuwarka da shaidan shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam yana tahiya tare da Yusha ibn Nun suka kai wani wurin da suka dakata ko suka dan kwanta suka huta suka tashi da aka yi tahiya sai annabi Musa ya ce ma ɗalibinsa yusha ibn nun wanda shi ma daga baya malamai sun kaya bayanin cewa ya zama ba annabi bayan wucewar annabi Musa to ya ce atina ga da'ana kawo mana kalacin mu ko abincin mu sai ce mai a baka ga lokacin da muka tsaya wurin wannan kankara ba ni na manta abin nan amma wa ma an sani wa illa shaytan kaga mantuwa sai jingina ta ga shedan da mugun abu ce da haka aka son kada ka ce na amince ka ce an mantashe ni in aka ce wan mantashe ka sai ka ce shedan to shine aka samu wani daga cikin zanadika kamar yan scholarism ba wai waɗanda masu rayuwa yanzu ba waɗanda su mustashrikuna waɗanda na yi karatun arabiya suka santa suka gane suna ɗaukar littattafan musulunci waɗanda akwai masu falsafa suna fassarawa don bayyana illa ko aibi wai abin da yake mamaki ya ce wai shi yana mamaki a ce wai a katsa hannun mutum wanda in an katsa hannun mutum don ya yi sata da rubu'in dinari ake katsa hannu wai abin da an matakin harko na yin barawo ya yi sata a katse mai hannu in ya kawo abin da ya kai rubu dinar hadisi ya tabbatar da haka ko to ya ce wai yana mamaki abinda hannun mutum in an ka kace shi za a bada dinari ɗari biyar shi kuma yanzu wai an ce wai don mutum ya yi sata wai a katse ya ɗauki rubu dina kuma a ce a kace mai hannu wai shi mamaki ya kai wai mamaki ya kai ma'ana yana son ya kawo imautarwa sai ce ah, wai akwai tumka da walwala akwai tun ƙara walwala yace tanaqudun malana illa kutu lahu wa jiro bi maulana minan nari asalin yadda abin yake ce yadin bi hamsina a bi hamsi as jadan wadiyat ma baluha qud'at fi rub'i dinari ya ce to ya hannun da 'yan mutum ya riga ya kace shi dinari ɗari biyar aka ansa to me ya kula a cewa yanzu mutum ya yi sata kuma rubu'in dinari wai an kasi mai hannu me ya kula wannan ya ce ka wagga harka akwai tun ƙara walwala mu kan babu abin da za mu yi sai dai mu yi shi mu yi shu mu kama bakinmu sannan mu nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu daga wuta kaga yana son ya kawo shi ba cikin musulmi ya kawo ɓanna. to sai wani ya da mai martani bisa ga abin da ya waɗi na wannan a surkullen nashi ya ce kullil umairi don suna ne umair sai wani ya ce kullil umairi ari ayyuma ari ku faɗa ma umairi tubaɗe wanda ya kai matuƙa wajen tuɓewa babu sutura ga jiki ne jahalul fata jahilta samrayi da ya yi wa min saubi tuqa ari wanga jahilci nashi babu abin da ya kawo mai bayan tube to wayan tsoron Allah in ka ce za ka ɗauki hankalinka ka gwada da shari'ar Allah to kawai babban abin da zai samu ka ka wada cikin jahilci ka tube tsoron Allah da aka tare da kai ya ce yadin da hamsina yadin da hamsi mi'ina abjidan wadiyar lakin na kuda asfiru budina wanda magana da kan wadi cewa wai ya za a kasi mu mutum hannu don ya saci rubu'in dinari alhali in har an katsa hannun mutum kuma abin da ake basuwa a dinari ɗari biyar A wanda magana ba wata magana ta da za a kallo ba wanda babe na na jahilci ka bullo da shi himayatun nafsi A galaha, wa arhasaha himayatul mali hikmat albari bari ce kare rayuwa shi an mafi tsada shi an mai rahusa ga tsada ga rangwame imayatul mali kare dukiya kuma fafan hikmatar bari wadda dukiya da anka ce a kare to ka tsaya ka dibin mis wace hikimata Allah ya sa ya ce in mutum ya yi sata a katse mai anu. ai duk abin da Allah ya yi akwai hikima ciki ne ko ba haka dai Allah ya ce a kaci hannun mutum da banza ba don haka kaga eh, ana gani haka insha Allah to sai hadisin mu na gaba na in mun lura wai kama abubuwan da aka kokarin watsawa cikin al'umma ko shuba da aka samu bangaren waɗanda yake mustashriquna na orientalism su kawo wasu abubuwa na ɗauke hankalin al'umma da nuna cewa ga illan musulunci eh, ga illan musulunci ga aibin musulunci to wannan kenan to kaga Allah ya sa wani ya mai dan mai martani da cewa abinda Allah ya yi babu abinda an namu bayan musallama mu miƙa wuya mu yi imani wano ba ne samitin hadisin mu na gaba ko daga da dan samit a radiyallahu anhu Allah yarda da shi ya kala ya ce libni ga dani ya bunayya ya kai karamin dana idan aka ce ibnu eh, idan aka ce ya bunay an kamar shi bunayya kalmar ta koma tasgiri kana tausaya ma dan kenan kamar wani lukuman al-hakim yake cewa ya bunayya kalma ta ta tausaya ma ɗa ya kai karamin ɗana In innaka lan da samal iman kai ba za ka samu ɗanɗanon imani ba hatta ta alama anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka har sai ka san duk abin da ya same ka bai kasance don yayi kuskuren ka ba wa ma aka da haka duk abin da ya kuskure ka lam yakul li ka, bai kasance don ya same ka ba don abin da kaga ka samu Allah ya rubuta maka ka same shi don abin da ka rasa baka samu ba tun harko Allah bai kaddara maka samu ne ba kenan nan ana son a sake tuna muna babu maganar inda samitu rasulallah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa inna awwala ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ta'ala ya fara halittawa alqalama shine alqalami sai dai nan ma malamai sun kawo bayanai masu dama dabra da wannan cewa lokacin da annabin Allah Ibrahim yake yana cewa wa ana awwalul muslimin za ka samu ba annabi ya ce wa ana awwalul muslimin ga zamani ne kenan ko ni a farkon musulmi a zamani na kenan annabawan da suka gabata na wancan lokacin ba su aka magana ba yanzu dai a zamani ne to abinda Allah subhanahu ya fara halittawa shine al'arshin Allah abinda ya bi mai na biyu shine wannan alƙalami da aka ambata a hadisi kama an yi ijazu qasrin wurin kawo wannan bayani tunda ana samun maganganun Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cike da abubuwa